العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأحملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهذه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم amma ba a شاء الله Allah متعشي za mu tashi wato cikin hawanin ita ce wato ta uku hakanan kuma cikin surorin alkur'ani mai girma ita ce sura ta arba'in da biyu wanda take da ayoyi hamsin da uku ko hamsin da biyu a wasu ƙur'anan A wannan sura kamar yadda wato surorin maka suke kunshe da ƙarfafawa wajen tabbatar da bauta ga Allah maɗaukakin sarki da kuma imani da rayuwa bayan mutuwa to ita ma ta kunshi wannan sako mai girma hakanan kuma ta kunshi wasu al'amura masu yawa kamar kasantuwar wato manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi ne ga dukkanin duniya gaba daya Hakanan kuma bayanin wasu daga cikin sukofi na bayin Allah waɗanda suke na ƙwarai a hakanan, hanyoyin da Allah maɗaukacin sarki yake yin wahayi ga bayinsa duka waɗannan abubuwa sun zo cikin wannan sura mai girma amma babban jigo wanda an kira sunan surar da shi a ciki shine suratu shura ashura shine wato shawara wanda mataki ne daga cikin manyan matakai wanda addinin musulunci yayi da akari da su musamman wajen tabbatar da ko shugabanci ko wani al'amari da ya shafi al'ummar musulmi wanda Allah maɗaukakin sarki ya yaba musulmi muminai masu aiki da irin wannan mabda din wannan mataki din a cikin al'amuransu gaba ɗaya Allah ya ce wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun kamar yadda Allah ya umarci annabin sallallahu alaihi wa sallama da yin shawara cikin al'amura ya shawarci sahabbansa Allah ya ce wa shawirhum fil amr kuma zamanin manzon Allah zamanin khalifa Umar radiyallahu anhu lokacin da yazo rasuwa ya yi aiki da wannan mataki na shura inda ya tara sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manya-manya sauran wato waɗanda suka rage cikin guda goma nan ya mayar da al'amarin shugabanci cewa su duba su yi shawara a tsakaninsu ga wanda ya fi dacewa da shugabanci kuma a cikin wannan mataki na shura ne aka tabbatar da khalifanci na usman radiyallahu anhu kuma dukkanin sahabbai suka yarda da wannan abin da aka yi kina ashe al'amarin shura al'amari ne babba kuma al'amari ne wanda yake mai girma inda har Allah ya umarci annabinsa da aikatawa kuma ya yabi muminai masu yin shawara din cikin al'amarinsu to wannan dai shine babban jigo da aka kira wannan surar da wannan suna din wato suratu ash-shura na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي نصير أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم Allah maɗaukakin sarki ya ce wato hamin ayin wannan kamar yadda ya gabata a cikin surorin da suka buɗe da irin waɗannan baƙaƙe wanda kamar yadda ya gabata zance mafi rinjaye cewa yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ko ya saukar na alkur'ani da ya zama mu'ajiza ne wanda babu wanda ya san ma'anarsu kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su haka Allah ya ce kazalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qabli min qablika Allahu al hakim cewa wato an saukar ma da alkur'ani kamar yadda aka yi wahayi ga waɗanda suka gabace ka daga cikin annabawa wanda ko ya saukar maka ya saukar musu da waɗannan littattafan shine wato al'aziz wanda shine mabuwayi alhakim wanda yake mai gwaninta a cikin hukuncinsa da cikin zancensa da abin da yake saukarwa ga bayansa shi yasa ya saukar musu da wannan zance don ya zama shiriya ne a gare su ya zama rahama kuma bayani ne ga shari'ar da yake so su tafi a kanta sai Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi lallai mulkin abin da ke cikin sammai da ƙasai duka na Allah maɗaukakin sarki ne shi ne mai gudanarwa babu wani mai juyawa face shi Allah maɗaukaki wa huwa al'aliyu azim kuma shi Allah ɗin nan shi ne al'aliyu wanda yake mafi ɗaukaka al'azimu kuma wanda yake mafi girma babu wanda ya kai shi ɗaukaka da girma wanda akwai ayoyi da yawa da suka zo da irin wannan zubin kamar yadda Allah ya ce wa huwa al-aliyyul azim haka yace al-kabirul muta'al haka na al-aliyyul kabir ya zo a ayoyi daban-daban sai Allah madaukakin sarki yace takadu samawati yatafattarna min fawqihinna ai sammai wato sun kusa su kekkece su fadi su zube wato a saman halittu saboda tsoron girman Allah maɗaukakin sarki ko kuma saboda girman abin da ake danganta ma Allah maɗaukakin sarki na ɗako abin da ake yin shirka da shi kamar yadda Allah ya ce takadu samawatu ya tafaffar na min watan shakul ardu wata firin jibalu haddan an da aulin rahmani walada sau haka wannan shi ma yana sa sammai su dinga ji kamar za su faɗo sai Allah ya ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku kuwa suna masu tasbihi suna masu tsarkake Allah madaukakin sarki da godiya ga shi mahalicin su wannan ba yana nufin ba kuma eh, shi ba rabbu gairihim bane wannan an yi musu nisba ga Allah madaukakin sarki an yi isnadin su ga Allah madaukakin sarki dan girmamawa ne gare su haka nan wa yastaghfiruna liman fil ardi yana daga cikin kyawawan sufofin mala'iku suna neman gafara ga waɗanda suke doron ƙasa a laifin da suke aikatawa musamman waɗanda suke muminai daga cikin bayi kamar yadda Allah ya ce alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu wa ya yastaghfiruna lilladhina amanu haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin mutumin da ya yi sallah mala'iku ba za su gushe ba suna yi masa addu'a matukar yana wajen da ya zauna ya sallah la tazalu almala'ikatu tusalli ala ahadikum ma lam yuhdith idan ɗayan ku yayi sallah ya zauna a wajen da ya sallah to mala'iku ba za su gushe ba suna masa addu'a za su ga cewa Allahumma ighfirhu Allahumma arhamhu wannan shine wa na liman filar. ard suna yin neman gafara ga waɗanda suke doron ƙasa suna roƙon musu gafara a wajen Allah maɗaukacin sarki Allah ya ce ala inna Allah huwa al-ghafurur rahim lallai kuwa ku sani cewa shi Allah din nan shine al-ghafuru mai yawan gafara ar-rahim wanda yake mai jin kai ga bayinsa da haka waɗannan bayi waɗanda suke muminai kenan Allah ya sanya mu cikin su to alladhina takhadhu min dunihi awliya waɗanda kuma suka riki wasu koma bayan Allah madaukakin sarki suka sanya su abun bauta sai Allah ya ce Allahu hafizun alaihim Allah yana sane da abin da suke aikatawa yana kiyaye abin da suke aikatawa kuma Allah zai musu sakamako don haka alhibzu a nan ma'ana ba wai na kariya ba ne a hibz ne amma na sani na kiyayewa kamar yadda za a ce hada ya fazul ƙur'an ma'ana yana kiyaye alƙur'ani yadda babu mantuwa to Allah yana sanar da abin da suke aikatawa ya san abin da suke aikatawa kuma zai kididdige sannan a rubuta sannan a musu sakamako mafi cikan sakamako ranar tashi alkiyama la ce wa ma alaihim bi wakil kuma kai manzo sallallahu alaihi wa sallam kai fa ba mai wato lamunce musu bane ba wanda zaka iya kare su bane kai aikinka kawai shine gargadi Allah shi ne wanda yake wato mai sanin abin da bayan aikata aikatawa shi ya san yadda zai zo Da Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyya ai kama auhayna ila alladhina min qablika kaman yanda muka yi wahayi ga waɗanda suka gabace ka to kai ma kadhalika auhayna ilayka qur'anan kai ma mun aiko ma da alqur'ani mun ma wahayi kamar yanda Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di ma'ana kamar nema wahayi a gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suka zo bayansa to shine irin wannan Allah ya ce wa kazalika kai ma hakan nan kuma auhayna ilaika muka yi ma wahayi na alkur'ani wannan littafi wannan karatu da ake karanta shi arabiyan wanda muka yi ma wahayin shi da harshen larabci litunzira ummal qura wa man hawlaha domin kai gargadi ga ummal qura ita ce uwar wato asalin ƙaryo wato ita ce makka ko kuma an ce al'um abin da yake gaba da komai shi yasa ake kiran suratun fatiha ummul kitab saboda ita ce take farko da haka makka ma an kira ta ummul qura saboda ita ce garin da yafi kowane gari albarka yafi kowane gari daukaka kuma shine ma kaman gaban duk wani gari shi yasa aka kira ta ummul qura domin duk yanzu wasu alƙalyoyi ai sai an je maka ko daga wace alƙarya kake in za ka je ka yi wata ibada dole sai ka je garin maka saboda haka tana gaba da kowace alƙarya ya sa aka kira ta ummul qura domin ita ce mafi darajan wato garuruwa a wajen Allah madaukakin sarki ya habbul biladi idan da ne garin da Allah ya fi ƙaunuwa gaba daya ce yace litunzira ummul qura domin kayi gargadi ga wato ai ahala ummul qura wanda suke cikin wannan gari na makka wa man haulaha da kewayenta in an ce kewayenta ya shafi masharik al'ardi wa magharibaha gabashin duniya da yammacin duniya duk haulaha haulaha ya shiga cikin haulaha kenan wannan yana nuna cewa sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai takaita ga mutanen maka ba kadai dan ya ce litin zira ummal qura wa man haulaha da wanda suke wato kewayenta an ce kewaye kuma ana nufin gabas da yamma kudu da arewa gaba daya dan duk sun kewaye maka ita take tsakiya shi yasa kowa yake fara zuwa gare ta idan lokacin ibada ta aikin hajji ya zo duk duniya ake zuwa kuma a je a tattare a nan to Allah madaukakin sarki ce wa tunzila yawmal jam'i la raiba fihi kuma kayi gargadi musu wato ga ranan da za a tattara bayi gaba daya kamar yadda Allah ya ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dalika yawmut taghabun haka na Allah maɗaukakin sarki yace zalika yawmun majmu'un lahu nasu wa zalika yawmun mashhud haka nan wa shahidin wa mashhud ma'ana duka waɗannan dai suna nufin cewa rana ce ta tattaruwa gaba ɗaya ranan da Allah maɗaukakin sarki zai tattara bayi babu wanda ba zai zo ba shine yawmal jam'i a yawmal jam'il akbar larai ba fihi babu kokonto a cikin wannan rana Fariƙun fil jannati wa fariƙun fis Allah madaukakin sarki ya kasa bayi gida biyu a wannan rana wasu bangare wato suna cikin aljanna Allah ya sanya mu a cikin wa fariqun fis wasu bangare kuma suna cikin azabar Allah Allah ya tsare mu saboda haka haka Allah ya kasa bayinsa wannan kuma hikima ce ta Allah madaukakin sarki Allah ce walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida inda Allah ya so da ya sa su sun zama ma'ana bai ɗaya tafarki ɗaya ko dukkansu su zama shiryayyu ko kuma dukkansu su to kan bata to amma Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa shi ya san menene abin da ya sa ya sanya wasu bayinsa su zama kubutattu wasu kuma su zama halakakku kuma Allah maɗaukakin sarki da abin da ya aikata akwai hikima a ciki yubillu man yasha'u bi fadlihi bi'adlihi wa yahdi man yasha'u bi fadlihi duk wanda Allah ya shiryar da shi wannan kyauta ce daga Allah madaukakin sarki kuma baiwa ce Allah madaukakin sarki ya masa wanda kuma Allah ya sarkatar da shi wannan adalci ne na Allah madaukakin sarki shine yace walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shiryar da wanda ya so ya shigar da shi cikin rahamarsa da jin kansa wazalimuna su kuwa azzalimai su ne waɗanda suka kafirce suka bauɗe bauta wa wani Allah malahun min waliyin wala nasir ba su da wani wanda zai jibince su wanda zai ba su mafaka wala nasir ba wani wanda zai taimake su daga azabar Allah a lokacin aukuwarta saboda haka ba su da wani matsira ba su da wani makoma sai Allah madaukakin sarki ya ce amittakhadhu min dunihi awliya shin ba su riƙi wasu kuma bayan Allah maɗaukakin sarki cewa su ne wato waliyansu ba su ne allolin da suka ɗauka to wanda ya zama waliyi na gaskiya abin jibinta na gaskiya shine Allah sai Allah ya ce fallahu huwal wali ai huwal waliyul haq alladhi yastahiqu an yutakhadha waliyan shine wanda ya cancanci a rike shi abin dogaro abin bauta ba wani ba yasa Allah ya ce Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات su waɗanda suka ba da gaskiya da Allah maɗaukacin sarki wato Allah shi ne abin jibintansu waliyun ladina amanu wanda yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga wato bata zuwa haske na kafaru su kuwa kafirai awliya'uhum at-taghut tagutu sune waliyansu yukhrijunahum minan minan nuri ila dhulumat su kuma suna batar da su haka nan Allah yake zalika bi anna Allah maula alladhina amanu shine alwali shine mai jibintan mu'mine wa annal kafirina la maula lahum su kuwa kafirai ba wani mai jibintan su don haka Allah maɗaukacin sarki ce fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta shine wanda yake raya kuma matattu bayan mutuwarsu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah maɗaukacin sarki mai iko ne akan aikata abin da yaso la ce wa makhtalaftum fihi min shay'in duk wani abin da kuka yi sabani a cikin sa daga cikin al'amari na daga al'amura musamman al'amari na addini ko kuma wani al'amari wanda kuke neman mafita a cikinsa to ku nemi mafitar shi a wajen Allah maɗaukakin sarki shine wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kaman a yanzu da muka samu kanmu a cikin wannan yanayi wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza ana ta sabani a'a eh, cuta wasu ne suka kawo ta a'a wane ne kawo ta domin yadda al'amarin mu da Allah wannan kira wa maktalafin fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ayyu shay duk wani abu kuka yi sabani a cikin shi to kuma yadda shi ga Allah kamar yanda Allah ya ce inil hukmu illa lillah babu wani hukunci sai na Allah madaukakin sarki kamar yanda kuma Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da abinda kuka yi sabani akan sa to ku maida shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki in har kun kasance masu ba da gaskiya ne da Allah maɗaukakin sarki da kuma biyayya ga manzansa zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib gaya musu cewa wannan shine Allah mahalicci na gare shi na dogara kuma shine abun wato komewa ta gare shi nake komewa ah, wato zuwa ga tuba kamar yadda Allah ya ce alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab ma'ana dogaro na ga Allah ne kuma gare shi nake komawa da haka duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki sai kuma ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki zai samu mafita me yasa ake komewa zuwa gare shi domin kuwa fatirus samawati wal ard shine wanda ya kirkiri samai da kasai babu su ya samar da su shine al-fatir wanda ya samar da abu babu shi yanzu misali in wani ya zo ya ya yi mota sai ka zo ka yi kakalli kalli motar sai ka ƙara inganta ta ka yi wata ba za a ce ka yi wani abin a zo a gani ba inda wani abin wani ka kalla ka ƙara da haka cikin halitta shine Allah ya halicci duniya da babu ita ya halicci ɗan adam da babu shi a da gairi misalin sabiƙin ma'ana ba da wani misali ba yasa Allah shine mafi cikan halitta duk wani abu yanzu da dan adam zai yi yana kwaikwayo ne daga cikin abin da Allah ya halitta in ka lura da kyau zaka ga duk ana kwaikwayo ne daga abin da Allah ya halitta in ka duba tafiyar jirgin sama zaka ga ai tsuntsaye sun tashi kafin jirgi ya tashi ko in kana duba jiragen ƙasa zaka ga ai maciji na irin wannan tafiyar kafin jirgin ƙasa ya irin wannan tafiyar in kana maganar jirage masu yawo a cikin ƙasar ruwa ne ai akwai kifaye da Allah ya halitta tun can suna wannan rayuwar da aka sai da aka kalle su abin da Allah ya halitta ake yin wasu abubuwa daga ba wani wanda zai zo da wani abu kirkiran kansa sai ya koma ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya samar duk wani abu da ake yin shi ake ganin na ci gaba ne Allah maɗaukakin sarki ya riga shi ya samar da abin da za a kwafa yanzu duk wani cigaba a ce da karfe misali ake wasu abubuwa na cigaba ko gine-gine ko kere-kere ya saukar da karfan ai ba mutum shi samar da karfan ba Allah cewa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lillah inda Allah bai saukar ba ta ya za a yi ba inda za a samu abin da za a yi wannan abubuwa saboda haka lallai Allah madaukakin sarki shine wanda ya cancanci a dogara gare shi ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah madaukakin sarki yace ya sanya muku azwajan matai mana ya muku ya yi ku sunfi guda biyu namiji da mace a cikin wato eh, dan adam wa min al'an'ani azwajan cikin kuma dabbobi Allah madaukakin sarki sai ya sanya muku su kashi kashi ma'ana yayi raƙumi namiji da kuma wato taguwa mace aka yi sa namiji da kuma saniya mace sai kuma aka samu rago a samu tinkiya a samu bunzuru a samu akuya samaniya ta azwaj kafin an ce azwaj ba ana nufin mata da miji ba ko ana nufin duk wani abu wanda yake guda biyu duk abin da aka yi sampling din shi shi ake kira azwaj shine sampling gane ko ya Allah ya ce wa idan nufusu zuwijat ranan da za a za a wato tattara kowane rayuka muminai da muminai kafirai da kafirai shine tazwijin din ai a tasnif za a wato sannafa su za a fuffitar da kowanne da irin abin nan sa. to shine Allah madaukakin sarki yace wa minal an'ami azwajan haka nan cikin dabbobin ni'ima sune samaniyata azwaj din nan wato yace su ma yi su azwajan yadra'ukum fihi ai Allah madaukakin sarki yake halittan ku daga cikin waɗannan azwaj din ma'ana ɗan adam baya rayuwa sai ta hanyar ma'ana aure mata da miji su haɗu a samu mutum shine ya khalaqu fihi da abin da za a samu ta wannan hanyar hatta a cikin wato ababen kayan noma ai ana yin aure ko sai a ɗauko furen wani a haɗa da wani sai a ce an yi aure sai a samu ayan marmari mai kyau duk ana yi ta wannan duka allah maɗaukacin sarki ikon sa ne kuma halittar sa ne laisa kamithlihi shay babu wani abu da yake kamar Allah madaukakin sarki la fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi subhanahu wa ta'ala ko cikin sunayensa ba abin da ya kama da sunan Allah madaukakin sarki shi yasa mutum bai daukan sunan ar-rahman ya ce sunan shi ar-rahman bai daukan sunar misali al-khaliq ya ce sunan shi al-khaliq sai dai zama abdul khaliq ko ya zama abdurrahman amma shi ba zai zama arrahman Rahman ba domin ba abin da zai bayar na wannan siffa ɗin ita ta Allah ce haka nan cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki ba sa daidai da irin siffofin mutanen wanda ya halitta bayinsa afa man yakhluqu kaman la yakhluq shine laysa kamithlihi shay haka nan cikin ayyukansa duk abin da Allah ya ba wanda yake abu irin na Allah yanzu dai rana da wata har yau ba a yi wani abu kwatankwacin su ba ba wanda ya zai abu kwatankwacin su kuma ga sunan tun da aka mutum ya zo duniya yake ganin su kuma haka zai tafiya ba su kuma yau daidai da rana ɗaya ba a taɓa cewa yau hasken da yake cikin rana ya riga ya yi lo sai an ƙara bustin ɗinka ba ko amma wutar da aka ma za ta ɗauke ya in aka yi ruwa iska ta kada zai ɗauki, amma rana ko da hadari ya zo babu ranar in ruwan ya gama ya ɗauke kuma ranar za ta dawo za ka yi haske kamar yadda take da koma ta guda wannan halitta ne na Allah laita ka mithlihi shay ba wanda yake daidai da Allah madaukakin sarki kuma yana cikin abin da ake tabbatarwa na wato mazhabar ahlus sunna wal jamaa tabbatar ma da Allah madaukakin sarki duk abin da ya tabbatar ma da kansa Allah ya tabbatar ma da kansa cewa yana ji yana gani da wasu abubuwa da yake aikatawa yana sauka daga al'arshi zuwa wato asalin sama a cikin kowane dare yana zuwa ranar tashin alkiyama yana fushi yana dariya wannan duka ahlus sunna wal jama'a suna tabbatarwa domin wannan sufofin ko da ka tabbatar ma da Allah ba daidai bane a ce kuma sun yi daidai da na bayin Allah ba sa daidai da na bayin Allah eh shi ya tabbatar ma da kansa domin da mu da Allah waye yafi sanin Allah din shi Allah ya fi mu sanin kansa ai ko shi Allah ya fi mu sanin kansa huwa a'lamu bi nafsihi minna shi ya halice mu dan haka ba inda zamu yi mu fi shi sanin kansa yanzu duk abinda Allah ya tabbatar ma da kansa ake tabbatar masa da shi yake cewa ah, bal yadahu mabsuqatan hannayen Allah a shimfida suke shi sai ka bar shi hannayen Allah a shimfida suke amma ba za ka kawo irin hannu namu ba domin laisa ka mithlihi shay laisa ka shay wa huwa sami'ul basir shi yasa da yace laysa kamithlihi ce kuma sai tabbatar mu da kansa ji da gani wa huwa sami'ul basir haka akwai nafyun akwai kuma isbat to wannan shine abin da kalmar tauhidi ta kunsa mutum bai zama cikakken mumini sai ya kore ya tabbatar mana sai ya kore duk wani abu wanda yake bauta ne ga wani Allah sannan kuma ya tabbatar da shi ga Allah shi zaka cewa la ilaha illallah amma da mutum zai ce la ilaha yayi shiru yana nufin har Allah ma babu wannan barna ce in ya ce la ilaha sai ce illallah haka zai ce babu babu abun bauta gaba ɗaya ba a akwai abun bauta akwai kuma wasu abubuwan bauta na barna in ka kore duk wannan sai ka ce to duk waɗannan ka kore su ga wani Allah ka tabbatar da bauta ga Allah kenan haka nan kofi duk wata siffa da Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar ma da kanshi za ka tabbatar mishi da ita duk siffar da ya kore ma kansa za ka kore mishi ita la ta akhuzuhu sinatun wala nawm ai Allah ya kore ma kanshi gyangyaɗi ko bacci Don haka ka kore mishi kai ma ka ce Allah bai bacci bai gyangyaɗi. haka nan Allah bai mantuwa la yadillu rabbi wala yansa kaga sai ka kore ma Allah wannan siffofin haka nan Allah bai mutuwa tawakkal alal hayy alladhi la yamut Allah baya mutuwa haka na Allah madaukakin sarki bai gajiya sai ka kore masa wa ma masana min lughub duk abin da Allah ya kore makansa ka kore masa duk kuma abin da Allah ya tabbatar makansa ka tabbatar mishi da shi to wannan shine eh, zance mafi rinjaye laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dan haka da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa Allah ya daidaito akan al-arshi sai ka tabbatar ka ce Allah ya daidaito akan al-arshi Eh, istiwa'un yaliqu bi jalali istiwa'i wanda ya dace da girma Allah madaukakin sarki ba irin nawa ba da laisa ka nufi shi in kai ma'ana istiwa'in ka shine ka hau abu ka zauna akai ka nutsu a kansa to na Allah ba haka bane ba haka bane na Allah idan saukanka daga eh, ma'ana wani waje zuwa wani waje sai ka bi wasu matakai sai ka kama matakta kaza ka taka tsani to na Allah ba haka bane ya laisa ka mislihi shay idan zuwan ka sai ka nemi izini kafin ka je wani waje sai ka hau abin hawa sannan ka je sai an jira ka sai ka tafi kila tare da wani to na Allah ba haka bane waja'a rabbuka sai ka ce Allah zai zo ranar tashin alkiyama wani irin zuwa mutai ce ma wani irin zuwa ka ce laisa ka mislihi shay ka sani ba la na'lam ba mu sani ba lahu maqalidu samawati wal ardi al shine wato rajama ta sammai da ƙasai gudanar da sammai da ƙasai gaba ɗaya wannan lahu wannan na Allah maɗaukacin sarki ne shi ke mai tafiyar da komai da komai duk abin da kaga ya faru a cikin wannan duniya ko na canjin yanayi ne ko kuma na wani abu ne wannan lahu lillah na Allah ne shi yasa kamar da wannan jarabawar ta auku mutane sun kafi kashi-kashi wasu sun kori wasu sun tabbatar wanda suka tabbatar din sun kasu kashi wasu sun tabbatar sun ce daga Allah ne wasu sun tabbatar sun ce daga mutane to wanda suka fi samun tsira suka fi zama daidai su ne wanda suka ce daga Allah ne domin lahu makalidu samawati wal ardh Allahu khaliqu kulli shay shi ne mahalicin komai to ta yaya ka zo ka ce kuma wannan ba wani ɗan adam ɗin da ya sai zartar da wani abu ba da izinin Allah ba wanda ya sai wannan sai da izinin Allah wa ma hum bi barina bihi min ahadin illa bi iznillah haka nan wa ma sha'una illa an ya sha'Allahu rabbul alamin ba wanda ya sai wani abu ba da ikon Allah ba to ka kare imanin mu'mini ya girgiza dama ana gane karfin imani ne a lokacin da fitina ta taso ko wata jarabawa ta taso a lokacin zaka gane wane ne tsayayye wane ne wanda yake imani shi akwai rawa yanzu wasu suna nan ba abin da ya kara musu illa izdadu imanan ma'a imani sun ƙara imani ne akan imanin wasu kuma sun shiga kokonto da rudani saboda haka wasu sun ƙara imani akan imaninsu shine kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitna lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana kamar irin wannan halin da ake ciki akwai waɗanda sun ƙara ƙarfi da cewa lalle Allah mai iko ne lalle duniyar nan za ta ƙare lalle duk wani wanda yake ganin cewa shi mai iko ne ko mai wani ƙarfi ne to babu wani ƙarfi sai na Allah akwai wanda da yawa haka suka kuma wannan shine zance mafi inganci shine mafi rinjaye shi ya kamata kowane mumini ya tabbata a kansa san cewa duk abin da ya zo daga Allah ne wa alam anna ma asabaka lam yakul li yukhti'a wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wani mumini ya imani da wannan kaga bai da wata damuwa Allah ya kara mana imani da haka yace lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah maɗaukakin sarki shi yake shimfiɗa arziki ya bayar da shi ga wanda yaso wa yaqdiru kuma shi yake kuntata ma wanda so ya kuntata ma wannan wa yaqdir ba wai na iko bane a'a kuntatawa ne wa man ƙudira alaihi rizqahu wanda aka ƙuntata masa aka matse masa hanyar samun Ko ko falyunfik mimma atahu Allah da abin da ya samu ya ciyar ko amma al idan mabtalahu rabbuhu Fa rabbi ونعمه wa. Amma أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي Allah ya matsa masa, مسا ya يقنتتا da aka kar yau mutum ya shiga cikin hali na kunci saboda wannan musibar ta ta taso ce ai shugabanni suka kulle mana hanya ta hana mu abinci ai Allah ne yayi wannan babu wani dan adam ko shugaba ko wanda yake saman kai ita kuntata ma abin da zaka samu na arziki ba a yi shi ba wannan arziki in naka ne ba wanda ya sai hana ka samun shi idan kuma ba naka bane in duniya za ta taru ba za ta baka shi ba domin Allah shine albasitu shine kuma eh, alqabid shine mai shimfidawa shine mai rikewa haka ba wanda ya sai shimfida ma in Allah bai baka ba ba wanda kuma ya isa ya hana ma in Allah ya baka ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wama fala murtila lahu min ba'dihi yanzu ba ga misali ba har yau ana nan an kasa tafiyar da abin da Allah ya kawo masu cewa mutum ne ya kawo to mutumin yau ya zo ya dauke eh masu cewa yanzu wannan yanzu kaman corona an ce hada ta akai to wanda suka hada a kawo su su dauke ta inda su suka yi ai lafiya ya dauke ko inda su suka yi to ya fita a hannunsu in dai dan adam ne yanzu ba mutum ne ya haɗa wayan nan ba zai iya fasa ta in ta bace zai gyara a wannan abu ne da mutum ne yake iya haɗa shi to amma fa wannan abin fa ya fi ƙarfin dan adam fa ya fi ƙarfin dan adam ka in ka ce ne mutum ne ya haɗa shi to a zo da mutumin da ya haɗa shi ya janye dan shi ne babban misali ka zo da mutumin da ya haɗa ka ce to janye abin da ka haɗa ashe dole za a koma ga Allah din kenan za a koma ga Allah saboda haka komai yana gudana ne karkashin ikon Allah madaukakin sarki yana yalwata ma wanda ya so ya kuntata ma wanda ya so kuma ba komai ba sai dan cikakkiyar hikimarsa innahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki ya san komai ba abin da ya bakuyan ma Allah madaukakin sarki kuma yana da kyau mu san irin waɗannan abubuwa musamman abin da ya shafi imani da kaddara dole sai ka sai ka koma ga Allah kuma dole sai ka yi ba da gaskiya da waɗannan matakai na imani da ƙaddara shine wato al'ilmu wal kitabatu wal mashi'atu ma'ana dole waɗannan abubuwan sai ka sai ka ba da gaskiya da su na cewa na farko duk wani abu da zai faru Allah ya san shi sannan kuma duk abin da zai gudana Allah ya rubuta shi sannan ba wani abin da zai faru ba tare da izinin Allah madaukakin sarki ba wannan suna cikin matakai na imani da kaddara kuma yana cikin rukunan imani wa an tu'mina bil qadari khayri wa sharri wannan mu dauke shi al qadar abu ne da Allah ya kaddara shi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kulla shay Allah ya ce da haka corona shay wallahi laysa bi shay huwa shay khalaqnahu bi qadar kuma ana nufin Allah bai san shi ba wa ya'lam Allah ya sani dan haka mutum ya zo yana abin nan cewa a wannan kaza ne wannan kaza ne wannan duk ma bai taso ba mutum ya mayar da al'amarin shi ga Allah wannan shine halin mumini duk sanda al'amari ya zo sai ya mayar da shi zuwa ga Allah ko na kone kullum min indi rabbina duka daga Allah madaukakin sarki ne kuma shine mai yayewa Da haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan musiba Allah madaukakin sarki ya kawo karshenta ta wanda Allah ya jarrabe su da ita muna roƙon Allah ya ba su lafiya wanda kuma Allah ya kare su tare da mu gaba ɗaya Allah ya ƙara mana kariya da kariyarsa shine mai karewa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sallallahu wa sallam wa barik ala abdika